Gracias. la كده فسجدوا سيكون الرجال عشان يجي على سيكون في كمل يجيء وتبقى يدوك في المكان بتاع الكافرين وتكفت llega gidaje kuma da yake cewa a kan kada to a nan kamar da ko sani a kan waɗannan babu kuta kowa yana kokarin sai kawo ta wani kuma ya zama da ya yi kuskure wani ma kuskure za su yi شيء تفسير الغاية السلبية في أبعاد الأمس المفتوح والمعارض

tare da cewa a da kada shi kada ka kai wani gida ba da su suke wani gida yadda dan suka suka suna hadisin shafa'a hadisin shafa'a da kuma lokacin da mutane za su kira ta da adam ai kira su za su tafi da ya adam hatta da shi malaka ta bawo بيده ولا تقدير ولا فقر في تجربه وأسئلة لك ملائكة كانت هذه المشكلة siffarce shi da su Allah ta ya ce ka da hannunsa wani sauran halittu ba haka ya ce halitta kai da yana da siffa biyar ne sannan wani fasa ne da ne dole ne ya huta a kururuka sannan kuma wa asita da daga mala'ika ya san ya mala'ikun da suka yi masu jira ba ta kuma kira ne da wani abin da ya kawo da wani wani wani wata malala ta musamman daga Allah suna da cewa wata zai sa ya zama yana da wani wani matsayi na musamman a wurin Allah da zai yi ma sai sa su yi yana wani to kaga aka ce dole mala'ika ya hada shi da tafsirin zai a da bibi da kowa da kowa da ta'ala da tafiya kaga an ce da duk wani ma kowa da kowa ma ya zama ba tafiya da ke tafiya da kuma ya rage na ya yana da game da karatu shi da yadda Allah ta aikata ba kula da rayuwar rana da yadda tafiyar suna kula da shi tun daga kan annabi rana alaihi salam har zuwa rana da ya saboda haka dan adam a malaiku su ke kula da rana su ke kula da bibiyar ta suna da ilhami bisa ga mashi'ar ubangiji ta'ala shi kuma a abin da shi ne wato biyayya da ya nuna tafiyarsa da kuma kokarin da kake yi saboda wannan cikin sujjada wannan kuma shi ne cikin sujjada cikin sujjada cikin biyayya ta hanyar yi wa kan adam ne ba da cikin ta hanyar nuna soyayya da cikin shi ne cikin sujjada saboda ta kuma ba ta wani a bisa wannan a bisa wannan tawon da bala'i ayar su tana da suna ta sujjada sun ta ce biyayya ta zo ta kasa da taimaka da ta zo ta kasa da hidima da ta zo ta shi ne sujjada yana cikin ma zaro jahili da hada wa gidan mala'ikun da basu kushe ba su je da suke cikin ba da yara da yara kuma suke cikin karrama wa da kankana cewa yawa Yeah. تلك الآية من الذكر التي يكلمون عن الماضي والحال والمستقبل يأتي ويرسل kana da ciki ko shi kana tafiya kamar kamar da da ya da lafiya Thank you. يبين Allah ta'ala bai bayyana manufar ba ko kuma a ya bayyana wa da manufar ba a tabi ya zai to amma a kan da ko dai aka shi kan shi ma bai zai ko kuma a ya zai amma kuma ya kasa bayani da za a yi shi ma shi ko ana da abin da wasu za su ba ne mai tabbata ko kuma a هي الاستدلال به البطل فحققت اني قلت هذا بدليل وفي الكتابية وفي تلك الثالث من البطل الدين نهروا نهروا وفي سجدة بذلك مرضي سجدة حدثين الحدثين هذا سجدة ومن يمكن سجدة يتفحققت اني قلت هذا بدليل daga nan na kara tabbatar da cewa ni ne annabi adam sujjada ni ne annabi adam sujjada ba kuma sujjada ba ko da kin yayi sujjada kan da yau ba wai yau ka ba ka kana sujjada ka ba ko a shi ne sujjada ko shi ka da wannan take akidar wahdatul

bahagia kita akan beri kita akan beri bersyukur bersyukur kepada Tuhan yang berbeda hakikat semua dan sudah membuat keluar